coach na kungiyar ƙwallon kafar Arsenal ya ce yana da tabbaci ɗan wasan nan zai dawo ƙungiyar wata rana. Asan Winga na da tabbacin cewar Terry Henry zai dawo ƙungiyar Arsenal watan wata rana. Bayan furicin ɗan wasan na barin ƙungiyar New York Red Bull, zaman ɗan wasan Henry a ƙungiyar Red Bull ta zo ƙarshe ne, biyowar bayan rashin nasara a gasar wasan cin kofin MLS Eastern Conference wanda kungiyar New England Revolution ta yi nasara a ƙarshen sati. Har yanzu dai ɗan wasan mai shekaru 37 bai sanar da matakin shi na gaba ba, amma ɗan uwan shi ba faranshe Winga ya ce yana da ƙwarin gwiwa cewar ɗan wasan zai sake buga wasa a filin wasan daular Larabawa.